أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب الأمر بالوتر قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بعد الفجر نعم قال المؤلف رحمه الله باب الوتر بعد الفجر قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن ابي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رفض ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد صرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأوتر ثم صلى الصبح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما ba'a درس منا خمسين da hudu ko tunda wancan wancan tambaya to bai shiga cikin darasi ba kenan to darasin mu na 54 kenan a cikin karatun muwaffa ta Imam Malik yau 25 ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da talatin ga watan biyar na shekara ta dubu da takwas ta miladiya za mu tashi babi da imam malik ya ambace shi da cewa alwitru ba'da fajr yin wuturi bayan ketowa alfijir yin wuturi bayan ketowar alfijir قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري إمام مالك رويته وانا حديث لقى عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير لقى سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس شو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ يا بچي يا كنت بچي سنن يفركا فقال لخادمه سيجي مهاجم منسى wato baransa sa kenan unzur ma sana'an nas duba ka ga me mutane suka yi wato ma'ana an yi sallah ko ba a yi sallah ba wa huwa yawma idin qad dhahaba basaru shi a wannan rana da ake ba da wannan waƙiya ta faru a lokacin nan ba shi da gani da wato idansa ya tafi ya makance fa dhahaba khadim sai hadimin abdullahi dan abbas ya tafi tun maraja sannan ya dawo faqal sai yace qad insarafa an-nasu min ai mutane sun fito daga masallaci daga sallah asbah sun wasi faqama abdullah ibn abbas sai abdullah ibn abbas ya tashi fa autar yayi wuturi thumma salla as sannan ya salla asbah wannan ya dace da wannan asar ne aiki ne na arwaito aiki ne na abdullahi dan abbas wato imam malik ya kulla unwanin wannan babin da cewa yin mutiri bayan alfijir bayan huduwa alfijir domin ya ishara ya zuwa ga yaushe lokacin mutiri yake karewa an yi an yi ittifaki an yi ittifaki tsakanin malamai cewa wutiri yana farawa ne bayan sallar isha kuma kamar yadda hadithin hudafata kamar yadda ya zo a hadithin hudafata bin aus a da ta bin fugata kai a inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah qad zadakum salatan hiya awla lakum min umrin na'am wa hiya ma bayna salati al-isha wa tulu'i al-fajr Allah ya kara muku wata sallah da ta fi muku alkhairi bisa wato garken jajayen raguma kuma ita wannan sallah ita ce tsakanin sallar isha da hudowa alfijir to kun ga ba a yi saɓani ba tsakanin malamai cewa farkon lokacin wuturi bayan sallar ne to amma yaushe lokacin wuturi yake karewa zahirin wannan hadisin ya nuna cewa zuwa hudowa alfijir daga alfijir ya hudo babu sauran wuturi wanda wannan shine ra'ayin da'ifa na malamai daga ciki har shi wanda ya rubuta wannan hadisin daga Abdullah ibn abbas shine sa'id ibn zubair haka zalika shine ra'ayin abu hanifa an-nu'man cewa wutri yana karewa ne daga hudowa alfijir daga alfijir ya hudo ya hudo wutri ya kare wannan shine hadisin Khalid bin Hudhafa shine hujjarsu da kuma hadith da hadithin abu sa'id al-khudri hadithin abu sa'id al-khudri a cikin sahih ibn khuzaima wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewar a man man adrakahu as-subh falam wanda asuba ta riske shi bai yi wutiri ba to ba shi da wutiri wanda asibatar da suke shi bai yi wuturi ba to ba shi da wuturi so da kawai nan malamai suka tafi a wannan zahirin a wannan hadithin kauli na biyu shine kaulin jumhurin malamai kaulin jumhurin malamai wanda daga cikin su hadda shi abdullahi dan abbas da sauran sahabbai da imam malik zai kawo mana maganganun su akan wannan mas'ala kuma wannan shine masabar imam malik da imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal cewar idan mutum cewa wuturi yana da lokaci na larura idan mutum bai yi wuturi ba har alfijir ya hudu to ya yi wuturi ya yi wuturi sannan ya sallah asuba zai iya rama wuturi bayan hudowa alfijir dalilin su waɗannan sahabbai da aka rubuta ko babu wanda ya saba musu a cikin sahabbai suka ce ba a taɓa ruwaitowa daga wajen wani sahabi ba ya ce ba a wuce bayan hudowa alfajir akwai riwaya daga abu darda uwaimir ibn amir ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka haddace alqur'ani a zamanin sa wanda shine ya da qira'a alqur'ani a kasar sham mutanen sham qira'a ibn amir daga a abu darda suke daga wani abu darda su koyi qur'ani abu darda yana cewa irin cewa duk wanda asuba ta fito bai yi wuturi ba to ko yayi wuturin ba shi ne ko yayi wuturi wuturin sa bai yi ba aisha sai ta ji wannan magana ta yayi kuskure sai amfani da kalmar su ta in hidda ta ce kaza ba abu darda ba yayi tsariya kake ne ba yayi kuskure ya ma'ana akhta kar kai kana karatu kace a ka gani ba gashi ma aisha tana ce wa dan sahabbai makaranta a an an hijab suka ce kaza ba abinda ake nufi akhta yayi abu darda yi kuskure ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusbihu thumma yusir annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari wato asuba ta zo masa sannan kuma ya ba kaga wannan nasu eh, Muhammad ibn Nasir al-Marwazi ya kawo wannan hadithin kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi yace rijaluhu kada'a isnaduhu sahih nadin sa ingantacce ne to idan haka ne idan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana wayar gari bai yi wuturi ba sannan kuma ya wuturi kuma ga ya ce duk wanda asuba ta riske shi bai yi wuturi ba ba shi da wuturi to ya za a yi da wannan ba a samu ba su karo ba ba a samu karo da juna ba eh na'am a zahiri sun yi karo a zahiri sun yi kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda asuba ta riske shi bai yi wuturi ba shi da wuturi shi kuma wani lokaci asuban ta kan riske shi kuma ya yi da saboda haka malamai suka ce abinda wannan yake nufi a wannan hadisai babu karo da juna abinda ake nufi wato wanda asuba ta riske shi bai yi wuturi ba wato bisa ganganci kenan da gangan ya ƙin wuturin har alfijir ya hudu to ko ya to ba shi da wuturi wannan ko ya yi wuturi wuturin sa bai ba amma wanda larura ta same shi bai yi wuturi ba saboda bacci ko mantuwa har asuba ta yi to wannan zai iya yin wuturin sa so karfafa wannan da hadisin Abu Sa'id al-Khudri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nasiya al-witr aw nama anhu falyusallihi idza dhakara wanda wanda ya manta da wuturi ko bacci bai yi wuturi ba to ya sallace shi duk lokacin da ya tuna an fahimta to saboda haka kun ga babu cin karo tsakanin hadisan guda biyu kuma wannan mazhaba ta jumhurin malamai ta ce mafi ita ce a bar rinjayarwa musamman ga ayyukan sahabbai wanda suka nuna daga ciki akwai wannan hadisin da imam malik ya bude wannan babin da shi imam malik ya rubuto shi daga abdul karim ibn abil makharib abdul karim ibn abil makharib al-basri mutumin basra ne da ya zo ya zauna a da ya koma makka ya zo ya zauna bittifaki wajen malaman hadisi ba shi da ifi ne wajen riwayar hadisi ba amintacce ba ne wajen riwayar hadisi a cikin littafin imam malik ba wanda aka ba wanda imam malik ya riwaya daga gare shi wanda yake za'ifi bayyanannen rauni in ba abdul karim ibn abdul mukharib ba dan shi kansa imam malik yana tutiya in an ce masa Wani amintacce ne sai ce ka ganshi a cikin littafi na in ka ganshi a cikin littafi na amintacce ne saboda imam malik baya riwayar hadisi sai daga wanda yake amintaccen mutum to sai wannan to shi kuma wannan abin da yasa imam malik yake cewa a gharrani husnu ibadati kyawun ibadarsa ne ya abin ya rude ni ba dan garin su bane amma kai hadu haɗu da shi yaje maka sai ga mutum wajen ibada da sufa ta kamala baka cewa komai sai to wannan ne ya rude sai ya dauka kan cewa to hatta a hadisi ma amintacce ne sai ya ruwa daga gare shi alhali kuwa ba wato ba shi da karfi wajen ruwayar hadisi wannan irin wannan takan faru daga malamai shi yasa ne ake cewa ba hujja bane idan malami ya ce wani amintacce ne a wajensa ya zama to amintacce ne ke wasu zai iya zamantowa amintacce ne amma wani ya san abin da zai suki amincin nasa to ba za a aiki da cewa ai wani ya amince masa ba kai wane ne imam malik ya ce amintacce ne sannan ta kaji sannan a ce wani ya zo ya ce ra'ifi ne kai ne ra'ifi. to wannan malaman hadisi ba haka suke ba in wani kawo wanda ya kawo suka sai aiki da sukansa musamman in ya kawo bayyananniyar hujja amma wannan riwaya ta tabbata daga abdullahi ibn abbas wadan hanyoyi daban a kissar gashi kamar yadda imam malik ya ruwaito ta cewa abdullahi dan abbas a lokacin nan baya gani musa a ƙarshen rayuwarsa ya dawo fa'i lokacin nan da ya da abdullahi dan abbas ya tafi kufa tare da sayyidina ali sannan ya je zaman to gwamnan sayyidina ali a basra sannan daga baya bayan an yi sulhu tsakanin hassan da muawiya sannan ya dawo madina daga nan kuma ya koma makka ya tafi kuma ta'ib ya zauna a ta'ib a can ya rasu ba ƙarshen rayuwarsa allah ya ya jarabce shi da rashin gani to a lokacin da wannan kisa ta faru baya gani ya ce mahadiminsa ya je ya ga mai mutane suka aikata mai gari yake ciki ya dawo ya ce mutane har sun yi sallah asuba har sun watsi to sannan yayi wuturi wuturi sannan ya sallar asuba wato bai samu sallar asuba tare da jama'a wanda yake irin wannan don ya faru ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba al'adar su bane kan cewa su rinka wajen sallah amma abu ne wanda yake na larura dan adam da'ifi dan adam mai rauni ne dole wata ran sai ya zamanto wannan raunin ya yi tasiri a kansa in mahalin yanayin jiki nauyin jiki ko rashin lafiya kuma kawai kuma kawai mutuntaka mutuntaka rauni din kawai ta mutuntaka to don haka irin wannan ba wai tawaya bane ga matsayinsu da kusancinsu ga Allah musamman aka ga aka duba irin yadda suka rayu a rayuwarsu ta jihadi da sadaukar da rai ga manzon Allah ga Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam da rayukansu da dukiyoyinsu irin waɗannan abubuwa wanda za su faru ba za su sa zuciyar duk mai imani ta sosu ba dangane da matsayin sahabbai wanda zuciyarsa za ta sosu dangane da matsayin sahabbai sai wanda yake da munafunci a cikin zuciyar wanda dama <clears throat> yana neman yana neman shubuha ko ne kankantar ta ya riko da ita domin ya bata su saboda yana ganin ba mutanen kirki ba ne, yana dan saboda shi addinin gabaki daya ba ya zaye da shi ba saboda haka wannan kasancewar bai samu sallar jama'a tare da jama'a ba wani abu ne wanda yake kan faru ga halin dan adam saboda dan adam ajizi ah, to a shahida nan wajen imam malik ya kawo shi ne don ya nuna cewa kafin ga shi an yi sallah asuba da ya waye amma bai tashi ya yi sallah asuba ba sai da ya wuce ne a nan wajen ne malamai suke da tafsir idan mutum ya rasa sallah asuba bacci ne bacci yana jin tsoron a lokaci bai samu sallah asuba ba har aka yi sallah bai yi wuturi ba bai raka a cikin fajir ba bai yi sallah asuba ba to yaya zai yi to idan ya san cewar a zai samu a farko ta sallah asuba kafin hudowar rana alal misali wato tsakaninsa da hudowar rana bayan ya yi alwala bayan ya yi alwala ya sa kayansa zai kabbara harama tsakanin lokacin da lokacin hudowar rana akwai alal misali kamar minti goma sha biyar to a nan wajen sai ya wuturi ya rakatai fajir sannan ya sallah asuba idan ku ya san cewar ba zai samu wuturi da rakatai fajir da raka ne ta farko ta sallah asuba ba to sai ya kyale wucirin ya raka ta yin fajr yin sallah asuba idan kuma ya san raka raka'atayil fajrin ma ba zai same ta ba in yace zai raka raka'atayil fajr in ya kabbara harama kafin ya ruku'u ta raka a farko ta sallah asuba rana ta fito to nan sai ya kyale fajir fajr inda wutiri ya sallah asuba kawai bisa wannan tartibin haka ya zo daga imam malik a bisa yanda jerin gwanan yanda fi'ilin waɗannan sahabbai ga shi dai da yake da sauran lokaci na sallah asuba sai da ya wuturi sannan ya yi sallah asuba to haka ya kama haka ya kasance wanda ya nuna cewa kenan bayan hudowar alfijir babu laifi mutum ya wuturi babu laifi mutum ya wuturi domin ya zamanto masa a matsayin lokaci ne lalaruni kamar lokaci ne na na'am قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة, وعبادة بن الصامت ولقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر وحدثني عن مالك إمام مالك رويته أنه بلغه شوى رواية تازو مس بلاغا بفتي إسناد سبع أن عبد الله بن عباس شوى عبد الله بن عباس wa bin samit da ubadata bin samit ubadata bin ibn muhammad da qasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq ibn amir ibn rabi'a da abdullahi ibn amir ibn rabi'a al ba'da al-fajr dukkanin su sun yi wuturi bayan sun yi bayan waɗannan sahabbai guda biyu da tabi'ai guda biyu abdullahi dan abbas habrul umma sananne ne ubadatu bin samit mun karanta tarjumar sa ubadatu bin samit ɗaya daga cikin annuqaba waɗanda suka yi mu annab sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a lokacin bai'atul aqaba ula wa thaniya cikin sahabbai da suke suka zauna a sham kasar sham har wani abu ta faruwa tsakaninsa da da da muawiya bin abi sufyan ya yi fushi da shi sai ya bar garin shi ubada sai ya bar sham ya bar dimash ya dawo madina sai na umar ya tambaye shi me ya dawo da kai ya ce ai ga abin da ya faru tsakaninsa da mu'awiyya dan haka yace shi kuma ba zai taba zama da shi a gari daya ba sai na umar ya ce masa koma ka zauna ba shi da iko a kanka saboda haka mu'awiyya ya zama to sarkin mutanen sham ne baki ɗaya duk wanda ya shiga sham talakan mu'awiyya ne banda ubada bin sami Eh, ubata bin samit ba talakan muawiya ibn abi sufyan bane yace la khaira fi ardin lasta fiha sai na umar yace babu alkhairi ga garin da baka cikin sa wannan yana ɗaya daga cikin abin nan wato abin da ke bayyana matsayinsa inda sai na umar ya masa wannan shaida alqasim Ibnu muhammad Ibnu abi bakr siddiq kuwa mun sha karansa mun sha ambaton ya ya yana ya yawaita a cikin wannan littafi ya daga cikin fuqaha usab'a na madina da abdullahi Ibnu amir Ibnu rabi'a ɗaya daga cikin suma a immatu tabi'in babansa amir Ibnu rabi'a yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu sun yi wuturi bayan alfijir imam malik bai kawo isnadinsa ba amma yanzu hadisan da za su zo baya ruwayoyin da za su zo baya duk bayanin asani din waɗansu daga cikin su na abdullahi dan abbas ne dai ya bayyana isnadinsa wanda yake akwai abdul karim ibn abil makhariq a ciki sauran ma zai zo a cikin sauran hadisan da za su na'am قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر وعن مالك عن هشام وحدثني عن مالك إمام مالك رويته وانا حديث عن هشام بن عروة دقى هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه دقى بابنس عروة بن الزبير أن عبد الله بن مسعود شو عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي ما أبالي با با بانا داموا لو قيمت صلاة الصبح لو قيمت صلاة الصبح وأنا أوتر da za a tayar da sallah asuba alhali ni kuma ina wutiri wannan ba zai dame ni ba wato sai in gama wuturi na sannan in je in shiga sallar asuba in gama wuturi na sannan in je in shiga sallar asuba wanda abdullahi bin mas'ud ma kenan yana ganin babu babu aibi a cikin mutum yayi wuturi bayan hudowa alfi na'am قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى السبع فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح وحدثني عن مالك عن يحيى عن يحيى بن سعيد امام مالك يروي حديث دغا مال موسى يحيى بن سعيد الانصاري انه قال يتي كان عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت يا كسنجي يا ام قوما yana limancin mutane yana limancin waɗansu yana limanci ga waɗansu mutane fa kharaja yawman ila subh wata ran sai ya fito sallar asuba fa aqama almu'adhdhin muadhdhin salatar subh sai ladan yi iqamar sallar asuba fa askatahu ubada sai ubada sai yace yi shiru yace daina yi shiru saurara ku da saurara hatta autar sai da ya wuturi tun masalla bihi musul sannan ya sallah asuba an zo za a tada iqama har ma ya kama iqama sai ce a saurara ku sai da ya wuturi sannan ake sallar asuba shine limamu shine limamu ai ka gani kana ya ummu qauman yana kasance limamu waɗansu mutane limamu waɗansu mutane wato kar ya zamanto cewar bai yi wuturi ba amma kar ya zo kuma a cikin masallaci a cikin liman guda har asuba har har alfijir ya fito kuma ba a yi wuturi ba sai yanzu a yi wuturi za a tsayar da jama'a wannan yana daga cikin alamomin rashin ikhlas amma gaskiya shine istiwa da wal alani zuciyar da waje duk ɗaya suke kamar yadda inda shi shi kadai ne haka zai tashi to in cikin jama'a ma haka ne tunda Allah yake ma ba mutane yake ma ba muka babban illar mu kenan babban illar mu kenan ya eh ta ce bi kiyamul ne ba babban illar mu ana addini dan mutane har kuma abin ta shi ne sai kan cewa wato hatta malamai sun zama to malamai masu yi dan mutane kamar yadda ake da malamai masu yi dan masu mulki ulama uddaula akwai malamai ulama uddaula idan rawar daula ta canza sai su ma rawar su sai fatawar su ta canza hmm? eh, idan idan idan da idan da ga alqibla in aka canza alqibla to kuma sai su canza ta su fatawa idan ke da daula da kuma ulama ul jumhur ulama jumhur ba su kuma in suka fuskanci cewa ga abin da mutane suke so sai su ma su karkata gara in mutane caji suke so sai su karkata ga caji idan kuma so ake yi a yi jiki ya la'asar a ta kuka sun san wannan sai su yi ta mutane yadda za a yi kuka kowane faifai sun iya shi akwai kuma ulama ulmilla ulama ulmilla su ne ba ruwansu su addini kawai suke yi ba sa kallon daula ba sa kallon jumhur a inda addini aka ce a yi jan zashi sawa'un daula ta yadda da su jumhur sun yadda da su ba ruwansu waɗannan su ne su ne muke su ne su ne su ne manufar kowa su muke fata Allah ya samu a cikin su kaga uba su tibin samit kenan ba ruwansa da abin da mutane za su ci yace a a saurara tukuna ban yi wuce ba sannan ya wuce kowa in ban da ma abin nan ai mummunan wani lokaci ta yi ma bai yi wuce ya yi kiyamun laili amma ya ga lokacin asuba zai sai gaggawato bai zo masallaci sannan ya wuce rin nasa sannan kuma a biya a yi sallaci sai kuma bacci ne bai yi ba ya faruwa ga abdullahi dan abbas نعم قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقام أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك قال وحدثني عن مالك الإمام مالك رويته وانا حديثي عن عبد الرحمن بن القاسم ده جمال موسى عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ابن أبي ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أنه قال يتي سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعة ناجى عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول يناتشوا إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة نكن يوتري الحالي إن جن أنا تاد إقامة أو بعد الفجر كوكما أنا يوتري باين هدوء الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك قال عبد الرحمن yana shakka wanne ne daga cikin wannan ya faɗa shin wa ana asma'ul iqama yace ko ko ba'da al-fajr ina wuturi ina ji alhali ana iqama ko kuwa bayan fitowa alfijir bai san ɗaya daga cikin ko wani ɗaya daga cikin wannan ya faɗa ba to kun ga waɗannan ga su ga Abdullahi ibn Amir ibn Rabi'a ga isnadin sa Ubadah bin Sami da ambaci isnadin duk da yake wannan isnadin ma da Imam Malik ya faɗa akwai yin kitabi a ciki domin ya haya ibn Sa'id al-Ansari ya daga cikin kananan tabi'ai bai kai ya riki Ubadah bin Sami ba dan haka akwai yin kitabi tsakanin sa da Ubadah bin Sami haka dalika urwata bin zubair shi ma urwata bin zubair shi urwata bin zubair da abdullahi dan mas'ud shi ma urwa wannan yana buƙatar duba ba zan iya iya yankewa ba amma dai urwa abdullahi dan mas'ud ya rasu a farkon khilafar sayyidina usman shi ko urwa bin zubair ya rasu a shekara ta 90 da a 90 da yan kai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka tsakaninsa da mutuwar abdullahi ibn mas'ud a shekara akwai shekara kusan 60 to amma irin waɗannan ba a kore cewa wani ya ji daga wani sai idan an samu nasi daga malaman hadisi saboda kuma ya irin cikin abin da za a duba na'am قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يدع وتره بعد الفجر وحدث قال مالك إمام مالك يروي وانا حديثي عن عبد الرحمن بن القاسم دجمال موسى عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يجب بنسى القاسم ابن محمد شني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يقول ينا شوى إني لأوتر بعد الفجر ni hakika ina yin wuturi bayan hudowa alfijir qala malik imam malik yace wa inna ma yutiru ba'da al-fajr manna ma an wanda zai yi wuturi bayan hudowa alfijir shine kadai wanda bacci ya dauke shi har bai yi wuturi ba wanda bacci ya bacci ya share shi bacci bai yi wuturi ba to shine ake masa ruhsa yayi wuturi bayan hudowa alfijir wala yanbaghi li ahadin an yata'ammada dhalik baya bai dace ba ga wani ya ganganta yin haka hatta ya ba wutrahu ba'da al-fajr har ya zai da wutrinsa kullum bayan al-fajr mutum ya ganganci ya fito ai shi abin nan ai ba komai koma koma al-fajr ya fito zai iya yin wutri ya zama to masa al'adar sa kenan baya wutri sai bayan hudowa al-fajr to wannan bai dace ruhusar tana ga wanda yake yi bacci ko mantuwa ta same shi bai yi wutri ba har al-fajr ya fito shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da adadi daga cikin su wanda daga cikinsu akwai abu zarrin al-ghifari da abu huraira kowannen su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya afwan ba abu dar ba abu darda ya masa wasiya da cewa yayi wuturi kafin ya barci ya wuturi kafin ya barci kuma shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake fatan ya tashi karshen dare ai wanda yake jin tsoron ba zai tashi karshen dare ba to ya wuturi a farkon dare wanda yake kauna zai tashi karshen dare to ya wuce a karshen dare domin wannan shine yafi alkhairi saboda lokaci ne wanda mala'iku suke halartar wannan lokaci to amma mutumin da ya zama to ya sha hirarsa ya zo zai kwanta sai ce ai ba komai ai a wutru akhir lail ai ya fi huwa afdal ya fi falala sai ya manta kuma da kan cewa ana son ana son ai taka tsantsan wanda yake kauna kauna abinda ake nufi da kauna ba shine buri ba kauna shine kayi tanadi kuma kana kayi shirin samun abu shine mai kauna amma wanda yake wanda yake abin nan a bayi wanda yake bai yi wani tanadi ba bai yi wani shiri ba ba a ce wannan yana kauna sai dai a ce masa yana gurace gurace to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake kaunar tashi da tandare shine zai wuturi shi ne zai saurara da wutar nan amma kamar mutum ka ga daga alamomi a na harkokinka da yadda ka sani na nauyin jikinka da larurarka to idan ka san kan cewa kana shakkar ca za ka shi ƙarshen dare to kai wuturinka a farkon dare ko kuma ta cikin dare din bayan kayi wuturi mun yi bayanin kan yadda mutum zai yi idan ya tashi game da wuturinsa to shi yasa imam mali yake cewa bai dace ba mutum ya ganganta cewa ba zai wuturi ba har sai ya ganganta rashin yin wuturi kafin hudowa alfijir har ya zamanto ya sanya al'adar al'adarsa shine yin wuturi bayan hudowa alfijir saboda haka mun ga dai cewa kenan abinda wannan ra'ayoyi da aka kawo na sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wadansu wanda ba ambace su ba wanda daga cikin su akwai Abu Darda akwai Aisha ummul mu'minin akwai Hudhaifa bin al-Yaman kuma wannan mun ce shine ra'ayin Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal da wadansu daga cikin malamai a cewa mutum idan bai yi wuturi ba har alfijir ya hudu, to babu ne fiye wuturinsa kafin ya yi sallah asuba kafin ya tafi alfijir sannan ya yi sallah asuba to sai dai idan ya zo in har ya zo masallaci ba yaya zai yi to wannan matsalar za ta zo yayin da za mu zo magana a wannan babin na raka'atai alfajir to sai kuma idan mutum har garin ya waye alfijir ya hudu. bai samu ma sallar asuba din ba sai da kyar yana cewa assalamu alaikum rana ta fito ba raka a shayin fajir din ba wuturin ba lantana raka a shayin fajir to wannan yaya zai zai iya rama wuturin zai rama sa wannan malamai sun saba waɗansu sun tafi akan cewar mutum zai rama wuturi so karfafa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi bacci bai yi wurdin sa na dare ba ko rashin lafiya ya same shi wani hizb dinsa hizb dinsa shine wato juz'in da yake karantawa na karatun alqur'ani a cikin sallah bai yi ba da daddare to ya kasance yana sallar raka'a goma sha biyu tsakanin hudowar rana da zawa kuma aka rubuta daga abdullahi daga umar ibn al-khattab cewa man nama an hizbihi aw nasiyahu falyusallihi ma baina tulu'i shamsi ila zawal wanda ya bacci bai yi wurdin sa na dare ba ko kuma ya manta bai yi ba to ya yi shi tsakanin hudowar rana da da kuma lokacin zawal to zahirin wayannan hadisai sun nuna kan cewa kenan mutum idan akwai yana da al'adar sallar dare da yake yi bai yi ta bada da dare to ya yi raka a goma sha biyu a lokacin walaha da nufin ramuwa ga wannan sallar wanda bai yi ba to idan mutum raka uku yake yi eh, zai iya yin raka hudu kan cewa ramuwar wannan ramuwar wuturinsa kenan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam raka goma sha biyu kuma sai ya yi raka goma sha biyu a matsayin ramuwa zai raka a hudu wannan ban ga maganar malamai akan wannan ba ibn hajar ma da ya kwararo maganar sai ya dakata a nan bai cike bai karasa ba amma wanda suke tafiya akan zahirin hadifin umar ibn al-khattab cewa mutumin da yake da hizb na dare da yake yi bai yi shi ba to ya rama shi a lokacin walaha sai su tafi akan wannan zahiri din wallahu ta'ala wadansu malamai kuma suka ce mutum ba zai rama mutum ba wannan shine ra'ayin imam malik inda har rana ta fito mutum bai yi wuturi ba shikenan wuturi ya wuce dalilin su ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren da suke bacci ba su sallah asuba ba har sai da rana ta hudo rakatai fajr kawai aka ruwaito ya rama ba a ruwaito ya rama wuturi ba da haka suke fi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa ba a rama wuturi tare da cewa wannan ba lallai zama to hujja ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an san yana yin wuturi akan abun hawansa ta iya yiwuwa kafin tunda ai abin da ya kai din cikin dare suka kwanta sai gab da asuba ne wajen karshen dare ne hatta idan kana akhirar layli arras har sai da karshen dare ya zo sai suka yi rurumi suka kwanta su huta aka sanya bilal ya gane hudowar alfijir shaidan ya zo ya ta masa rangaji har bacci suke bacci ba abin da tashe sai zafin rana to kaga ba zai kore cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yi wuturinsa a cikin daren ba saboda haka wannan hadisin ba zai zama to hujja akan kore ramuwar wuturi ba ga cewa tunda a wannan daren annabi sallallahu alaihi wasallam bai rama wuturinsa ba da haka dai wannan hadisi na Umar ibn al-Khattab shine a umda a wannan babin wanda yake idan mutum ya zama cewa yana da wurdin da yake yi da daddare bai yi ba to ya rama shi tsakanin hudowar rana in aka ce kuma hudowar rana anan ana nufin ta ɗaukaka har zuwa ga tsawon wato mashi shine mita biyu kenan minti ashirin bayan hudowar minti sha biyar zuwa ashirin bayan hudowar rana inda yanzu alal misali an san cewa rana tana hudowa shida da minti biyu ne ko eh, ko shida da yan kai to ka ƙara minti sha biyar zuwa ashirin lokacin da ya halatta a nafila to daga lokacin da ya halatta a nafila har lokacin zawal za ka iya rama abubuwan da kake yi na sallar daren ka wanda baka ba wanda daga cikinsa har da wuce to sai matsala ta karshe da take da alaka da wannan babin mutum ne ya kama sallar asuba sai tuna yana cikin sallar asuba ai bai yi wuce ba yaya zai yi zai ci gaba da sallarsa ko kuwa zai sallama ya wuce sannan ya dawo ya sallarsa da shi kare ko kuma a jami matsala biyu in shi kare ne yaya ne in a jami ne don hukunci ɗaya ne ba ko bambanci jamahirin malamai sun ce ba zai yanki sallarsa ba zai ci gaba da sallah amma abdullah abdullah ah, ah, abdurrahman kan kasim da cikin madinar imam malik ya ruwaito cewa zai yanki sallar in dai yana jin tsoron cewar lokacin sallar asuba ba zai ba in yana ganin har zai yanki sallar ya je ya wuce sannan kuma ya dawo ya samu raka a farko da sallar asuba kafin zuwar rana to ya yanki ya je ya wuce sannan ya dawo ya yi gina sallar asuba wannan shine kaulin ah, riwayar ibn al-qasim daga malik kuma wannan shine ra'ayin imam abu hanifa amma manyan almajiran su biyu abu yusuf da muhammad ibn hasan suka saba masa don wannan matsala ce wadda yake tana da rauni kwarai da gaske wannan fatuwar tashi saboda malamai ma da suka ce idan mutum yana sallar farilla ya kuma wata sallar farilla yanke da wancan sallar saboda saboda tartibi ne tsakanin salloli ana misali kana sallah a zahar sai ka tuna baka sallah asuba ba to ba za ka yi tsara sallah a zahar ɗin ba sannan ka zo ka rama sallah asuba a sai ka yanke sallah asuba ɗin a zahar ɗin ka fita ka koma ka harama ka sallah asuba sannan ka zo ka sallah asuba saboda tartibi tsakanin asuba da azahar wajibi to amma babu wanda ya ce tartibi tsakanin wuturi da sallah asuba wajibi balla ta shi za tare da su wuturi da sallah asuba dan haka riwaya ta biyu daga imam malik ita ce ta dace da kaulin jumhur kuma ta ce mafi inganci cewa mutum in yana sallar asuba sai ya tuna da wuturi ba ya cigaba da sallar mutum ba zai yanke farilla wani nafila mutum ba zai yanke aiki na sallah ta farilla domin ya je ya aikin nafila domin ba zai aula ma kuma idan yana yin sallah a cikin jama'a yana sallah a cikin jama'a wannan ya yanke ma ya fita wannan ya faro zai ci gaba da sallar sa ne sannan bayan ya yi sallah a din a bisa ƙaunin wanda suka ana rama wujudi sai ya rama shi a lokacin da aka ce a rama shine bayan hudowar rana duk wannan a kan wuturi ne muhimmancin sa ji kamar yadda ya gabata a karatukan da suka wuce mako biyu ko uku a karatuka biyu da suka wuce kan muhimmancin wuturi da sallar dare cewa ba wajiba ba ce amma tana daga cikin abubuwa da suke muhimman wato ɗabi'u na salihan bayan Allah musamman kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su alƙur'ani daga bai kamata a yi sake da su ba tun daga shi muna gani hatta ya kai ko da alfijir ya keto ne sahabbai ba sa ƙarewa sai sun rama sai sun yi ta kafin su sallah asuba na'am babu ma ja'a fi raka'atayil fajr قال ya haya عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الآذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة babu ma ja fi raka'atay al-fajr babin abin da yazo kan raka'atay al-fajr raka'o'i raka'atay al-fajr su ne salloli raka'a biyu da ake yi bayan hudowa al-fajr kafin sallar asuba sai da cikin salloli ratibai a Aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam lam ala shay'in min an-nawafil ala ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zamanto bai kasance yana yana wato kiyaye sallan nafila kowace iri ce ba irin yadda yake kiyaye sallar rak'atayn fajr Ba ka lam yakun li yada'aha sahihan wala maridan fi hadarin wala fi safarin wala fi hadar baya barinta ko yana da lafiya ko yana cikin halin rashin lafiya ko yana halin matafi ko yana halin zaman gida ba a bar raka'atayn din kuma ta ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa raka'atay raka'atay al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fi raka'atay al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha sallolin na raka'atay al-fajr su su biyu raka'o'i biyu din nan raka'atay al-fajr sun fi duniya da abin da ke cikin duniya da abin da ke cikin daga baki daya ba ta kai mutum ya raka'atay al-fajr ba saboda haka idan mutum yana ganin kan cewar abin nan in ya tsaya zai raka a kai fajir abin nan wani alkawarinsa da aka yi zai kuce masa wanda alkawarin zai kawo masa wadansu yan miliyoyi to ya tsaya raka a kai fajir miliyoyin su kuce ya fi masa bisa jiya samu miliyoyin ya ce ai ba kuma ai ana rama tana rama shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya mana cewa a sayin fajir din nan sun duniya kinga ah. to waɗannan ah, wannan nafila ita ce imam malik ya ta ya aka da wannan babi ya ya tsara wannan babi domin mu ji abubuwa na hukuncin hukuncin ta ya rawaito hadithin hadithin hafsa yace haddathani an malik imam malik ya rawaito wannan hadithin أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوى إرؤوسة حفصة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وسؤيا وبسؤيا عبد الله بن عمر تاجرمي عبد الله بن عمر kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana bazawara lokacin da ya zama ta gama idda sai na umar ya je ya samu a sai na umar da ce to hafsa ta gama idda ko za ka aure ta sai na kuma sha'aban da ruka bijojin sai na bakar ya gaya masa ya ce ga hafsa ta gama idda ko kana da bukata za ka aure ta sai ya shiru ya ce ina bijin haushin sai na umar gara sai na usman da ya ce mun baya su amma na bijin haushin sai na umar ya min shiru bai ce eh ce a'a sai gashi sai da sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya neme ta wajen sai na Umar ya aure ta to lokacin da sai na Abubakar ya cewa ka zo ka bijirar da Hafsa da ni to abin da yasa ban amsa maka ba saboda na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ni ko bazan bazan saki baki na da da tona asirin da bayyana asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya asiri da ni ya ga mun na ji ambata ni ko bazan yi abin nan haka haka ya kama haka wanda shi ne da zama da manya ka kama bakin ka yace ba sai ga shi ga matsayin sai na Umar kai yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sai na Umar din shi ma duk da ra'ayi amma bai ce a tunda duk duk ahali ne shi ma bari a ga ba saboda a kiyaye haƙƙin ɗan uwantaka ta musulunci yasa ce to abin da yasa ban abin da yasa ban ba ce maka kowai ba kenan kuma a cikin wannan akwai wato a kyan hali na sayyidina abubakar inda ya san abin ya so samu na umar da to kaga sai amma ya kaddamar da maslahar cewa ya kiyaye sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sana lokacin da kuma ya zamanto al'amarin ya riga ya kau tunda abin ya bayyana ya zamanto ba sirri ba sai ya gaya masa domin kada domin ya cire wannan haushin da ya yake a cikin zuciyarsa kar ya kula shi wata yana da kyau in ɗan ka san akwai wani abu da kai ko akwai wani abu da zai sa ya kullace ka to kai ka bi dukkan hanyoyi da za ka bi don ka fitar da wannan abin daga cikin zuciyar sa saboda a zauna lafiya sa Allah madaukakin sarki ke cewa kullu mu'min wa kullu ibadi yaqulu lati hiya ahsan inna shaytana yanzabu bainahum Allah ce ka ce ma bayina su faɗa abin da yake mafi kyau tsakanin domin shaytan yana yana kawo barna tsakanin ba a da shi ne yake nufi yake nema irin wannan ka ji kai ka zo da shi da zuciya daya shi ga inda ya dauke ka in ka ji in ka ji zuciya tana gaya maka wannan wahayi ne dan a hafsa tana daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke wanda take mai yawan ibada amma tana da zafin fushi wanda har zafin fushinta ya kai wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta mazala amma da ya sake ta Allah ya turo mala'ika su cewa raji'ha fa innaha sawwama qawwama wa innaha min zawjatuka fil janna dawo da ita domin mai yawan azumi mai yawan tsayuwar sallah ce kuma ba ta kace a aljanna saboda ka dawo da ita sai da Umar wata ran ya same ta da ya ji labarin cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi suna suna tanka masa suna tatar baki da shi ya faɗa su faɗa ce wai gaske ne ya je sanye ta ce wai da Allah da gaske ne kuna yin faɗa da faɗa tsakaninku da manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ne eh, muna yi ya ce wallahi ki ji tsoron Allah ka fushin Allah ya hau ya hau kanki da fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ya kada ya rude ki cewa kina ganin wannan Aisha wadda take saboda eh, wato yana nuna mata Aisha ta fiki fada wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada wannan ya sanya ki ki je ki wani abu da zai janyo miki fushin Allah da fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki wasi shine maza sai na wani yake ga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu da ya faru tsakanin sa da Abu Sufyan ya rasulullah ka san mu mu mutanen Quraysh muhajiru wurin jari miki akan matan mu in muka ce in muka ce in muka in muka sha ta layi ba da take sai wurin jari miki akan matan mu amma da muka zo madina su ko mutanen ansar matansu abin nan su matansu ba haka suke ba sai matanmu suka su mu koyan irin abin da saboda haka wata ran wani abu ya na yi magana da matata ta mayar min da magana ce ke ni ne magana ki mayar min da magana ce a ah, menene matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne masa haka sai tattaro zanya na zo na samu hatsarin shi wai gaske ne kuna kuna tanka na Allah sallallahu alaihi wasallam magana ya faɗa ku faɗa kace ne eh, muna yi amma ga wannan bai sa Allah madaukakin sarki bai sa Allah madaukakin sarki ya ya yi musu rarauka ba saboda ya tun jami'i ne na mutuntaka wanda yake shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum saboda haka irin abubuwa da ake wa mutane za a yi masa da haka wannan abun bai sa annabi Allah madaukakin sarki ya aibata su akan wannan abin da suke ba sai da su wuce iyaka kuma sannan Allah ya ce to a nan wajen kuma fa ga haji ku zo in kuna in Allah da ranar lahira da in Allah da manzon da ranar lahira kuke so to in kun ne kuke so to ga duniya ku tafi amma kafin hanyar sauran wayannan abubuwa din sai ake tahammuliya daga cikin abubuwan rayuwa wanda za a dauka to hafsa radiyallahu anha ita ma ta ba su da yawa amma ga shi daga cikin wannan sunna ta raka'atai fajr ta ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bama Abdullahi dan uwanta Abdullahi dan Umar labari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idan sakata mu'azzinu anil azan ya kasance idan mai kiran sallah yayi shiru daga kiran sallar sa wato ya gama kiran sallah bi salati subhi ta sallah asba salla rak'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salah sai salla raka'a biyu gajejjeru kafin a sallah su ne da wato baya yin su sai an kirawo sai an yi as-salatu khairun minan sai an yi kiran a salatu wannan almu'azzin abin da ake nufi wanda yake yin azan da tsulo'ul fajr domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da masu kiran sallah guda biyu bilal yana kiran sallah da daddare lokacin nan mutane za su iya tashi su sahur abdullahi dan ummi maktum shi kuma makaho ne idan aka ce masa to gari ya waye ga ya fito sai tashi ya kiran sallah to daga yayi kiran sallah shikenan sai a je na cin abinci to wannan kiran sallah shi ake nufi na kira sallah na sallah asuba wanda da shi ne ake daga an yi shi shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta yin a cikin fadin Hafsa na cewa kana wani ya nuna yayi nuni akan daimuma akan dawama annabi sallallahu alaihi wasallam yake akan wannan baya barin ta kamar yadda muka gani a hadisin Aisha wanda na ambata a farkon mukaddimar babin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin raka'atul fajr ko a halin rashin lafiya ko a halin zafiya ko a halin zaman gida ko a halin tafiya kuma ta sifanta wannan sallah da cewa gajeruwar sallah ce hafifatain wato baya tsawaita baya tsawaita ta don haka sunnar wannan sallar ta zamanto a gajeruwa matuƙa an ce hikimar yin haka shi don a samu nishaɗin sallah asuba saboda sallah asuba ana so a tsawaita karatu a cikinta idan mutum ya gama tsawaita karatu a rakatayil fajir din sai ya shigo in ya shigo sallah asuba Allah Allah yake ai sallama ne ya koma gida ya je ya huta to amma idan ya yi raka ya yi cikin gaggawa nan da nan kuma ya zo ya samu sallar asuba to sai ya tsawaita yadda ake so bayan ya samu hutun dare sai ya zo ya shiga sallar asuba da nishadi a sallar magaruba annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsawaita ta sallah asuba ita ce yake tsawaita ta amma sallar magariba maza Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito dai akwai lokacin da ya sallace ta da suratul a'raf amma wannan ba sunna ce da wamamiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an ruwaito ya sallace ta da watini wa zaitun an ruwaito ya sallace ta da wal mursalati urfa an ruwaito ya sallace ta da wukur wa kitabin mastur amma sallah asuba ita kan an ce yana karanta abin da yake tsakanin aya 60 zuwa aya 60 na'am نعم قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا وحدثني عن مالك إمام مالك يرويته أن حديث عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شوى عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تاجي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر إن للي شأن ونن إتتي إن إن ذاك كلمة المخففة من الثقيلة أنا أنا سننت ضمير الشأن أي إن الشأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا كفن شي ينا gajarta raka'atai fajr hatta inni la aqul har ma ni nakan ce aqra'a bi ummi shin ya karanta fatiha ma bai karanta ta ba saboda yanda yake gaggautawa wajen gama sallar rakatiyar malik haka ruwaito shi akwai iskatin mutum biyu a cikin isnadi dan ya haya ibnu sa'id bai ga aisha ba wannan hadithin ya ruwaito shi ne yana cikin bukhari bukhari ya ruwaito shi daga riwayar uh, Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Rijal daga mahaifiyarsa Amratu binta Abdurrahman daga Aisha radiyallahu anha to malamin Yahya ibn Sa'id a wannan hadisin shine Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Rijal Aisha radiyallahu anha ta sifanta yadda rak'atay al-fajr take daga annabi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan uh, waɗansu malamai suka ɗauka cewa katun fatiya kaɗai ya isa a raka'atayil fajr wannan shine ra'ayin imam malik in za ka raka'atayil fajr ka karanta fatiha kawai a raka'a farko fatiha kawai a raka'a biyu ba ka karanta sura ba saboda gashi aisha ta ce har ma tana cewa ya karanta fatiha ko bai karanta ba ba hujja amma wannan hujja ne cewa ba a karanta fatiha a raka'atayil fajr inda tashbihi take a ba a karanta fatiha cewa take ayi ya ma karanta fatiha ku da karanta ba to dan suka ce a to ka gani ba ba san kan fatiha a cikin su to in ko kwatantawa take yi wannan hujja ne a ce kawai za a karanta fatiha kawai a kafin fajr yasa malamai ba su yadda da wannan mazhaba ta wadan sauran malamai ba su yadda da wannan mazhaba ta imam malik ba wajen raddin musamman da yake hadisai sun bayyana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam turon da yake karanta a raka'atayn fajr daga ciki akwai hadithin Aisha radiyallahu anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad a cikin rak'atayn wato qul ya ayyuhal kafirun a farko qul huwallahu ahad a a ibn Abbas cewa ya ji shi a wajen rak'atayn fajr a raka'a farko ya karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim ta suratul baqara a aya ta biyu kuma ya karanta falamma ahassa isa minhum al-kufr قال من أنصاري إلى الله قال الحواري ونحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آيوي آية أولي أوتى رواية آية ركع فرقو يكرن وإذا ونقول آمنا بالله كسورة البقرة آية ركع تبيو يكرن ولي آل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كسورة آل عمران saboda ka ga dai waɗannan hadisai duk sun nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sura tare da raka'atayil fajr to wanda yake wannan shine aula tunda wannan nafsi ne shi ku hadithan Aisha ihtimali tana sifanta gajartar sallar ne ba tana cewa fatiha da yake karantawa ba ita ba abin da yake gabanta ba kenan ba tana bayyana me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ba a'a gajartar karatu yanda saboda gajartar hasita ta ganin ma ya karanta fatiha ko bai karanta ba wato abin da ta kamanta da haka saboda ta san dai karatun fatiha a cikin sallah dole ne to amma yanda yake gajarta karatun har ma za a ce ita fatiha da take karatun ta dole ne har tana shakkan ma an karanta ta don nuna isa matuka wajen wato gajarta wannan sallah don haka yake wannan shine sunna a ta'afiyar ta mutum ya yi ta ita kadai kuma ba a yin wata sallah bayan hudowa alfijir in ba ita ba sai ga wanda bai yi wuturi ba kamar yadda ya gabata a hadisan da yi ya haka amma wanda yake yayi wuturi to bayan rakatayil fajr eh, idan ka samu nishadi ka ji abin nan ka samu nishadi baka samu kai kiyamul layl baka ji nishadi to in asba ta fito ba ci aka kaje kai ta salloli ba ha a ta da iqama a ka in kai rakatayil fajr din ka zauna kai ta zikiri ko ka kashi qur'ani ko wani abu amma dai ba ibada sallah ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tala al-fajr fala salata illa rak'atay al-fajr idan alfijir ya hudu babu wata sallah sai raka ta yi to kuma gashin da aka ce ana so a yi ta a gajar kaka duk da yake an daga waɗansu malamai kan cewar sukan karanta in sun yi bacci wurdinsu da suke na dare na alkur'ani sai su sashi a rakatai alfajir an rito daga abu hanifa da su kyanu sauri duk wannan riwaya kan ta haka suke idan suka wayi gari idan ba su yi wurdinsu ba ko ba su gama karatun hizbinsu ba na alkur'ani a cikin dare sai su cika sauran arba'atai da komai tsawon komai tsawon da sallar zafi to al'aula shine abi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda duk wata duk wata ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hay'ata ya aka samu bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin ta to alkhairi ya fi komai abin da ya fi komai alkhairi shine ka yi ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta na'am قال حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الصلاتان معا الصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح وحدثني عن مالك امام مالك رويته وانا حديث عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر دق شريك بن عبد الله بن ابي نمر آه عن ابي سلمة بن عبد الرحمن دق ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه قال يجي آه سمع قوم قوم لإقامة waɗansu mutane sun ji an tada iqama faqamu yusallun sai suka tashi suna yin sallah wato sallar nafila fa kharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fito musu fa qal sai ya ce asalatani ma'a asalatani ma'a sallah biyu tare salloli guda biyu tare salloli guda biyu tare wa zalika fi salati subhi fi rak'atayn allatayn qabla wannan ya kasance a sallah asuba ne yayi wannan magana ne akan raka'a biyu da ake yi kafin sallah asuba wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani wannan hadisin haka aka rawaito shi mursal Abu Salama bai shaidu wannan kissar ba amma haka ya rawaito amma wannan riwaya ta tabbata daga hadisin adadi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai Abu Huraira da Abdullahi ibn Sarjis da Abdullahi ibn Malik ibn Buhaina duk sun rawaito wannan ma'ana wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sallah asuba da aka tada iqama sai ga waɗansu mutane suna cin sallar nafila rakatul fajr to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito sai musu inkari yace sallah guda biyu tare sallah guda biyu tare wato kamar yana musu inkarin wannan don haka kenan a wannan hadisin yana karfafa hadisin Abu Qatada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqimatis sala fala salata illa al-maktuba idan aka yi iqamar sallah to babu wata sallar nafila kuma sai sallar farilla to idan mutum ya zo masallaci bai raka a tayin fajir ba yana shigowa masallaci yana da ikama to ya zai sai ya bi liman to eh kware sai ya bi liman a cikin masallaci ne bai kamata ya koma gefe guda ya ce sallah tunda in yayi yayi yayi aikata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda suke wannan haka dalika idan yayi ya saba wannan hadithin na Abu Qatada al-Ansari to amma idan mutum ya tsaya idan mutum ya shiga masallaci fa a waje ya tsaya yi ya shigo masallaci ba eh an tada sallah yana zuwa an an tada ya kama sai ce to me ya shigo masallaci sai din ya fahimci kan cewa illa shine ya hada a masallaci annabi yi wato gashi an tsaye da sallar farilla kuma ga waɗansu mutane can suna yin sallar nafila eh an saba zahirin hadisi yan zahiriya za su ce kwarai an saba zahirin hadisi to waɗansu kuma masu duba ma'ana za su ce a aikin da ba a masallaci ba ne illar da aka hana a yi sallah biyu lokaci ɗaya shine abin da ke ciki na raba jama'ar musulmi sauraka idan a waje ne sai ya yi sallarsa sannan sai ya shigo masallaci wanda ra'ayin waɗansu malamai ne ra'ayin waɗansu malamai ne amma al'aula mutum ya fi zahirin hadith zahirul hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tada ya kama kada kada ayi wata sallah in ba sallar farilla shi yasa da aka tambayi imam ahmad ibn hanbal cewa idan yazo idan aka akram ya tambaye cewa idan mutum ya zo masallaci in mutum ya masallaci sai ya tara an tada iqama zai yi raka'atai fajr sai ya ce a'a ba zai yi ba ya ce to idan ya ce masa ba zai yi ba ya ce to idan aka yi sallama ya rama ba abinan da ya ce ba zai yi ba sai ya kafa hujja da wannan hadisi ya ce shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asalata salatani ma'a asalata salatani ma'a kuma ya kawo hadisin Abu kasar da ansari za a kuma salah saboda haka kaga ya nuna cewa nassi ne akan cewa ba haka mutum ya shiga cikin sallah tare da liman shine sunna ballantana to idan kuma mutum yana cikin sallar fa idan mutum yana cikin raka a tel fajir sai aka yi iqama wanda suka tafi a zahirin lam suka ce ko kana zamantayya ne kai sallama ba an tada kama shi kenan ba kai sallama ba ka da sallah a يصلون في الأكثر إقامة قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون مثلا يسنجي إقامة تفتح سنة <laughs> أما كانت تكين سلر في أكثر إقامة tunan wajen malamai sun yi saɓani imam malik ya ce idan ka riga ka yi raka'a ɗaya to ka cika raka'a ɗaya ɗin sannan ka zo ka samu liman musamman kana ganin za ka samu raka a farko tare da liman saboda idan ka fita daga cikin sallah ka bata aikinka tunda ka riga ka yi raka'a daya ka samu hukuncin sallah tunda man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya riski raka'a ta sallah ya riski hukuncin sallah to tunda ka riski sallah Allah ya ce wala tuqilu a'malakum kada ku bata aikin dan kada ka bata aikinka sai ka cika sallah ka cika raka'a ɗaya sannan ka zo ka yi ka shiga sallah tare da ni jawabinsa akan hadisin idza uqimat as-salat fala salata illa al-maktuba in aka tada iqama babu sallah sai sallar farilla yace wannan ana nufin in an tada iqama ka fara wata sallah amma ka riga ka fara sallah kafin a tada iqama saboda haka ka cika sallar ka ta kaba ta aiki wannan shi a hannu kutan ra'ayi ma wannan fatwa daga imam abu hanifa sannan umar malaman imam ahmad da imam ashafi'i ko suka ce idan aka tada sallah ko raka'a ko ka riga kai raka'a ko baka yi raka'a ba inda aka tada iqama kai sallama ka shiga cikin sallar farilla saboda zahirin hadithin abu qatada al ansari wanda nuna cewa idan an tada sallah babu wata sallah sai sallar da take ta farilla ibnu hazm kuwa yace in ma baka yi sallah ba sallar ta baci tunda amma zalla sallallahu alaihi wasallam shi fala salata babu sallah da haka ma sallar da take yi babu ta kuta kuta da haka kowa baka sallama ba a wajen imam abu muhammad ibn hazm ba ka da sallah wal والعلم inda الله رأي imam malik dan ya tara ma'ana tare da nasu ya duba kuma sauran adilla na shari'a idan an tada in an sa an ka riga ka kulla raka'a daya tunda ka samu hukuncin sallah ko ba ka faru sallar bane yayin da ka je iqama don haka a zahirin abin nan tunda abin nan a ɗaya daga cikin fuskar fassarar wannan hadithin na abu da hannun bai shafe ka ba in ga aka ɗauki cewa hannun ya shafi wato a fala'in tunda fala salata ɗin nan zai iya ɗaukan tunda lafzi ne wanda yake mujma zai iya ɗaukan kan cewa fala'in sha'u sala babu farar da wata sallah bayan an riga an tada iqama domin suka aka dauki wannan fasara tare da duba sauran dalilai wannan yana ba ma kaulin su min alquwati bi makan wal ilmu indallah a kaddamar da farilla wato sai ya fita daga cikin nafila dan ya kaddamar da farilla to ai to ai shi yasa suka sa wannan sharadin cewa idan zaka samu in ka san zaka gama sallar sannan kuma ka samu raka'a farko ka samu ruku'u na raka'a farko to shikenan ka ci gaba inda ka ka samu guda biyu ka samu nafila ka samu farilla amma idan ka san cewa kafin ka gama sallar liman zai yi ruku'u to sai ka fita daga cikin sallar da nan wajen sai ka kaddamar da farilla akan samun lafila shi sa wani ra'ayi na imam malik ya hada adilla ya duba dukkan dalilai na shari'a ta kowace fuska wal ilmu indallah na'am قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس na muhaddathani an malik imam malik rawaito wannan hadithin annahu balaghahu cewa riwaya ta riske shi anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar fatatu raka'ata alfajr sun kubce masa faqabahuma ba'da an tala'at ash-shams sai rama su bayan rana ta hudu na'am قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم إمام مالك يروي عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر cewa shi ma ya aikata irin yadda ibnu umar wato rakatul fajr ta kubce masa sai ya rama su bayan hudowar rana idan mutum bai rakatul fajr ba har aka yi sallar har ya zo ya sallar asuba to yaya zai yi da su zai rama su ko ba zai rama su ba raka'atai alfajir ita ce kadai nafilar da babu wani sabani kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rama ta lokacin da ya fita kuma ya rama ta a daren da suke bacci da su kafin ya sallah asuba sai da ya rama yin alfajir ita ce kadai daga cikin nafila da babu wani sabani kan wannan amma kamar sallar lafilar sallar azhar alba'diya da aka ce ya rubuto eh, ya rama ta bayan sallar la'asar wannan akwai ja'i ja a cikin wayoyin hadisan akwai sabani tsakanin Aisha da Ummu Salama wajen wayoyin hadisan rama wannan nafilar amma raka'atai fajr ita ce kadai nafilar da ake rama dan haka idan mutum bai samu raka'atai fajr ba zai rama ta idan da ita da sallar asma ne kin bai sani ba wannan la ishka in ya tashi kafin ya sallah asuba sai ya raka'atai fajr sannan ya sallah asuba musamman idan ya zama to cewa lokacin sallah asuba din ba zai fita amma da sharɗin cewa lokacin sallah asuba ba zai fita ba kamar yadda muke bayani a wajen wuce idan ku bayan lokacin sallah asuba din kwata kwata ma ya riga ya fita rana ta fito to nan wajen sai ya raka'atai fajr sannan ya sallah asuba idan kuma ya zo ya samu ana yin sallah sallah asuba ne a cikin jami'i an kusan yin sallama to sai kawai shige ya jami'i tare da jama'a idan ya gama sallah ya je yi wajen ramuwar rakatai fajr nan an ruwaito abdullahi dan umar yana rama ta bayan rana ta bayan rana ta bayan hudowar rana kuma ne ya muwafaka da hadithin abi huraira radiyallahu anhu a cikin sahih ibn kuzaima cewa man fatat raka'atai fajr falyusalliha ba'da ma tala'at ash-shams wanda raka'atai fajr suka ta kubce masa to ya sallace su bayan rana ta hudu sauraka wannan hadithin ya bayyana nassan cewa ga lokacin da ake rama a raka yi alfaji hadithin abin horaya ibn huzaima ya inganta shi kuma ga fi'ilin abdullahi dan umar kuma a kansa alƙasim ɗaya daga cikin fuka ha'u sab'a yake ra'ayi na biyu ya ce ya rama ta bayan kuma wannan ra'ayi na ɗan kasim shine ikhtiyarin imam malik shi yasa bai kawo ma wani ra'ayi ba in ba shi shine masabar imam malik cewa mutum zai rama rak'atai alfajr ne bayan hudowar rana kuma shine abinda imam ahmad ya rinjayar kamar yadda zo a riwayar asra kauli na biyu shine ya rama rak'atai alfajr bayan sallama bayan liman yayi sallama sai ya tashi ya rama rak'atai alfajr dinsa hujjar su shine hadithin a amr ibn qais ko qais ibn amr ko qais ibn shak, an yi a kan sunansa wane ne shi ya ruwaito cewa wani mutum bayan an yi sallar asuba ya tashi yana sallar yana sallar raka'a biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wuce kusa da shi sai ya ce al-subhu raka'atan sallar asuba ai raka'a biyu ce bayan ya yi sallama sai ya ce ya rasulallah ai ban yi a raka'atai alfajir bane ne sai na sallace su yanzu fasakat sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi ya ce masa komai ba saboda haka wannan sunna ce ko ba sunna ba ya ce wani irin nau'in sunna taqririya yayi taqririn annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa ikrari akan wannan saboda haka imamu shafi'i ya tafi akan cewa idan mutum bai samu sallar raka'atai alfajr ba bayan liman yayi sallama daga sallah asuba ya bayan shi yayi sallama wanda bai samu raka'atai alfajr ba bayan yayi sallama daga sallah asuba to ya koma gefe yayi sallah raka'a biyu aka ce masa to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah bayan sallah asuba har sai ta fito yace to ai gashi an yi a gaban su da yi inkari saboda haka ya nuna cewa kenan wannan hanin na sallah raka'a na sallah raka'a na sallah bayan sallah asuba an sama hama an halatta ma wanda bai raka ta alfajir ba sauran salloli su ne ba a yi amma banda mai sababi ita ce kamar raka ta alfajir da wata samun kayan sa ba an fahimta to ne ne fi wane ne rajihi ko kuwa mutum bil khiyar in ka so wannan in ka so wancan al'auto shi abin da Allah ya ce al'aula ne a sunnal qawliya a bisa a sunnat tafiririya. abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za a shi ne aula bisa abin da ya gani waɗansu sun yi ya kyale su ita ce sunna da saboda wannan kaida ce ta usul da abin nan gashi malamai sun kawo ta a sunna alqawliya ta kaddamarwa a sunna at-taqlidiyya duk da yake ban taba ganin wannan ka'idar ba amma dai fahimtar ta wadih ne kan cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace ga yadda za a yi aula bisa abinda ya zamanto ya gani an yi ikrarinsa domin gayar abinda wancan yake nuna nunawa aljawaz wanda ku annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga yadda za a yi shi yana nuna ƙari daraja za'ida akan aljawaz ko ba haka an fahimta ko to kuma tare da cewar shi wannan hadisi na amr bin qais hadisin amr bin qais tirmidhi da ruwaito shi sai yace ce wa hadha hadithun mursal wa laysa bi muttasil inda ahli hadith wannan hadisi mursali ne ba isnadin sa ba sadajje bane wajen malaman hadisi akwai inqita'i a cikin riwayar hadisi ingantacce riwayar wannan hadisi irsal ne hadisi ne mursal hadisi ne mursal ta dukkan hanyoyinsa za su koma zuwa ga al'irsa a cikin riwayar hadisi don haka ta fuskan inganci ma hadithin abu huraira ya fi inganci bisa wannan hadithi na attaqi kuma ga shi ya karfafa da fi'ilin wannan sahabi abdullahi dan umar don haka mutumin da bai samu ya raka ta fajiri ba al'aula ya yi bayan hudowar rana shi sa da aka tambayi imam ahmad cewa mutumin da ya zo bai yi raka ya zo ya tara ana sallah A yaya zai yi ya ce ya shiga ya sallah tare da liman sannan bayan rana ta hudu ya rama sai ya rama a cikin fajr aka ce masa ba zai rama ba bayan liman ya yi sallah sai ce a'a ya rama bayan hudowar rana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin abi huraira kuma kamar yadda abdullahi bin umar to da kai cewa wajen imam ahmad ma wannan shine abin da yake mafi rinjaye wallahu ta'ala صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك زعما انت تنبيا اوكو آه، كوت سبب قري واللوكش وانت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. لا نقول ما نقول من يرى الكفايه الفجر وصلاه وحدث eh idan mutum ya raka sai alfajir a gida sannan ya zo masallaci al-zahir zai yi raka zai yi tahiyatul masjid ne tahiyatul masjid tana daga cikin sallar sababi sallah mai sababi mai dalili wa ba sababi na fitina ba na rigima a me wato mai dalili dalilin ta shine in ka shigo masallaci dan haka wannan hanin da ake cewa idan alfajir ya fito ba a wata sallah sai raka sai alfajir ba zai haɗa da tare da ita ba duk da yake malamai sun yi sabani kamar yadda a shekh ibn abi zai dafa ambata a cikin risala ya nuna cewa mutum in ya so ya rakatil ya tahiyatul masjid in ya so ya zaman sa kada ya tahiyatul masjid tun da ya riga ya rakatil fajr abin nan ya ba an ba shi zabi saboda ganin kan cewa dukkanin su sallolin nafila ne to amma saboda ganin cewa wannan sallah ce mai sababi mai dalili mutum ya yi ta shine al'aula wallahu ta'ala alam as-salatu a kiran sallah da biyu ake yi ba a wanda suka hadisan hadisan kamar in mutum ya tsaya tattara hadisan zai ga kan cewa kamar zahirin su a kiran sallan farko ake nufi kiran sallan farko da ake nufi in an ɗauki iqama ya ce kiran sallah ne hadisan ne hadisan abi mahzura da su ne suka kawo wannan amma kamar yadda malamai suka yi fatuwa malaman hayat kibarul ulama na saudiya suka yi fatuwa cewa salatu khairun minan nawm ana yi ne a cikin kiran sallah na biyu idan aka tattara hadisai din abin da suke nuna ke duk hadisan da suka nuna kan cewa ana yin kiran sallah a azanul awwal na sallah asuba abin da suke nufi da azanul awwal shine wato kiran sallan da yake biyo iqama al azanul thani a wajen shine ne iqama ba azanul awwal shine wanda ake yi da tsaya ba Allah ta'ala ala wannan yake malam dan Allah tana son a yi nan bayani wannan hadisi ne hadisi da suratu yusuf ban san hadisin ba gaskiya kuma imamul hakim ba a itimadin ba a dogaro akan ingantawarsa da ya ga hadisi har sai an ga abubuwan har sai an tsaya an binciki hadisin tukuna an binciki isnadin kuma an ga ra'ayin sauran malamai akai musamman daga cikin malamai da suka bibiyi ingantawar hakim da ya yi akwai al'imam zahabi shi za ka ga malamai yan baya idan sun kawo ingantawar hakim ga hadisi sai sun faɗi me yayi ra'ayin az-zahabi kai shin yayi muwafaqa da shi ko bai yi muwafaqa da shi ba dalili shine shi al-hakim yayin da ya rubuta al-mustadrak ya so tantance shi ya rubuta shi ne kawai ya haɗa shi haka to sannan ya so tantance shi kafin ya gama tantance shi a yadda yake so ya ɗabbaka ka'idodin da ya sanya sai Allah ya abin da rai ya yi halinsa ya rasu kafin ya gama to shi yasa zaka samu a inda yayi bita din ya tantance shi wannan tasahurin da yake sassaucin da yake wajen hukunci akan hadisi ba tare da ya inganta ba kaɗan ne zaka samu kamar inda al-hafiz zahabi ya faɗa yawanci za ka same shi ne a sauran littafin da ke shine mafi yawa wanda aikin wanda rayuwarsa ba ta kai lokacin da ya wannan aikin ba da ka wannan hadisin yana buƙatar a bincika amma yanzu san hukuncin wannan hadisin ba sai dai zan iya bincika maka Allah ya so sai ka tambaya a darasi mai zuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا اللهم اجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الماء من, من الآيسين اللهم اللهم ارفع مقتك وعذابك عنا اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين